Ƙasar mu ta faɗo wani yanayi ana zaman lafiya Bugu da ƙari gabas da yamma abinci bai samuwa Kasar mu ta faɗa wani yanayi ana zaman lafiya Bugu da ƙari gabas da yamma abinci bai samuwa To, Salamu alaikum. Alhaji Baba barka da shigowa wannan shiri da muke tattauna akan yanayi da al'umma suka shiga. Yanzu a Najeriya mun shiga cikin wani yanayi na food insecurity wato rashin tsaro na abin da mutane za su ci abincin da mutane za su ci ta kai ga wasu suna iya wuni tun ana wasu suna iya cin abinci sau ɗaya hatta kai ga wasu suna iya wuni su kwana ba su ci abinci ba ta kai ga wasu suna guduwa su bai iyalinsu. to ne ba mu sani ba ka yadda akwai an shiga cikin wannan yanayi na rashin tsaro na abincin da al'umma za su ci a najeriya na'am assalamu alaikum ya jama'atul musulmin a wannan hakika yana faruwa ba su ɗaya ba ba su biyu ba kusan ma duk sanda muka yi sallah a masallaci a ko'ina sai ka ji ba wani mutum ya miƙe ya yi rantsuwa ya ce a kwanan su uku ba su ci abinci ba wani ya ce biyu wani ya ce kwana ɗaya mai karanci ne ma ya ce da kai yau tun da ya tashi tun safe ba su karya ba ba shi da abin da zai ci ba abin da kuma zai iya siye ya kai ma iyalinsa saboda haka yana neman gudunmawa a taimaka masa wannan ba wai abin zargi ne ko zato ba tabbas yana faruwa a ko'ina ma a ƙasar nan halin da ƙasar nan ta shiga ciki ta kai wajen sai dai a ce la haula wala quwwata illa billahi sai dai mu ci Allah ya mana maganin sa saboda mu a yanzu ni din nan shekaru na sun kai kamar 65 duk wani matsalolin rayuwar nan duk wani mai mulkin ƙasar nan ma a ido na yi mulki na san san da su tafa a masu ke mulki har zuwa yanzu saboda haka ba wani bayanin da ba zan iya yi a kan wannan ba mu taɓa samun kanmu a cikin wani mummunan matsayin rayuwa irin wannan lokaci ba tunda ta kai wa abinci ya gagara tun ana samun girki uku an dawo biyu an dawo ɗaya wasu ma ba sa samun ɗaya kullum za ka tashi sai ka ga mace mai ɗanyen shekaru ta zo tana roƙon kawai don Allah ka bata abinci ko abin da za ta sai abinci wanda yake yana da haɗari a rayuwa ko a addinance ko a al'adance a ce ka ga mace kyakkyawa yarinya ta zo tana roƙon namiji wai ya bata abinci bai san ta ba ta san shi ba to ba mu taɓa ganin irin wannan hali ba a sai a wannan lokacin saboda haka ba wai bane yana faruwa kuma matsalan ya fi a wurin gwamnati ne domin a iyawayenmu takin zamani ni din nan na sai takin zamani a naira hamsin hamsin ma na yi noma da shi ko da me zan rantse maka musamman ko lokacin da buhari ya yi wancan mulkin takin zamani naira biyar naira hamsin hamsin ne na taɓa sayan buhu goma naira ɗari biyar mun yi noma da shi amma yanzu zancen da muke da ku ɗan ciki na ma da na haifa ya sai taki a dubu arba'in da biyar ya yi noma e buhu ɗaya to ya za a yi talaka ya samu kuɗin da zai sai takin na isasshe wanda zai sa a samu noman da za a ci ma a gida a shekara tun muna iya yin abubuwa gashi duk abu ya gagarin mu sai dai illa masha Allahu saboda haka wannan ba wai ne kuma gwamnati in za ta kula ta ɗauki mataki ya kamata ta ɗauka idan ba haka ba in tura ta kai bango ko ba komai yanzu abin da ya faru a ƙasar nan ya isa misali yau tun da zanga-zanga nan ba taɓa yin zanga-zanga a ƙasar nan ba kamar yadda nake faɗe shekaru na yanzu sun kai sittin da biyar. ban taba ganin wani mai mulki da aka yi masa mummunan zanga-zanga irin wannan ba kuma musamman akan abinci da tsadar rayuwa da kuma magana tsaro kuwa wannan ba a ma magana abinci kawai ake magana saboda a tsire da rai da lafiya gashi ta kai maso nawa nan muna samun rahoto za ga mutum akan abinci ya ji ya bai samo ba ya dawo ya yi magana gobe ya koma a ce ya faɗi ya mutu ko kwanan na a ƙarshen wa bai kai sati guda ba wani ya mutu ana kallonsa kan eh a nan eh, ƙarshen waya ta ɗore kan abinci ya roƙa a bashi abincin ba a bashi ba ana ji ana gani ya faɗi a wurin ya mutu a kan yunwa ya ce kwanansa uku bai ci abinci ba saboda haka ya wuce wai wannan abu kowa ya sani kuma abin da ya sa ma ake ta wannan zanga-zanga ɗaya daga cikin dalilan kenan matsalar magana abinci dinnan da na tsaro ya kamata gwamnati in za ta yi wani abu a kai ta yi in kuma ba ta yi ba to gaskiya allah kaɗai san abin da zai iya faruwa tunda ba a taɓa yin haka a ƙasar nan yawa to alhaji baba to tambaya ta gaba a ganin ka me ya janyo wannan rashin tsaro na abinci matsalar rashin tsaron abinci da al'umma za su ci me ya janyo ta a ganinka abin da ya janyo ta zaluncin shugabanci da rashin imanin shugabanninmu saboda suna ji suna gani suka bar dala ta dinga tsada da kuma asalin ƙarin mai dinnan wannan subsidy da aka ce an cire tallafin mai wannan tallafin mai shine ummul abaisin tsadar rayuwa da matsalolin abinci eh suke kasa cin abinci tun tun daga lokacin komai yake ta yin tsada yana ta ninninkawa ba fasali kowa san mai da bai naira ɗari da tamanin ba a lokacin bahar ma da ake ta zaginsa to yanzu ga shi an zo har dubu ɗaya har dubu a gidana ma jiya an sai mai dubu ɗaya da ɗari ɗaya wallahi tallahi kuma tun kafin jiyan ana yin haka saboda haka me zai ya za ya ci an samu rayuwa da sauƙinta komai ga shi ya tsada wake shi kwanansa dubu biyar da ɗari biyar barkonu ma dubu biyar da ɗari biyar shinkafa ko ba a magana ma abin da yake da ba tafi dubu biyu ba ana magana dubu ɗaya da ɗari takwas ma bara a bara baran nan ana sai kwanan shinkafa amma shinkafa ta gwamnati ma ta kai dubu bakwai kwananta ta hausan ta sigerawa da sauransu ita ce dubu hudu dubu uku da dari takwas ga nan dai ba farasai inda ka same ta dawa kuma dubu biyu da dari biyar gero ma haka dubu biyu da dari biyar to kuma ba hanyoyin samun kuɗin nan to ya za a ce ba za shiga wani halin da zai iya kawo zanga-zanga ko rigima ko rashin kwanciyar hankali ba a ƙasar nan kuma wannan shi ya sa duk mai karamin karfi na cikin bala'i ba wani magidancin da yake iya samun kuɗin da yake iya ciyar da iyalinsa a yanzu kana da iyalai ni na yanzu ina da mutane sun kai sha shida a gidana to sai a ci dubu biyar da rana kawai a gidana kuma ba na samun dubu biyar din ma rana gaba ɗaya to kuma muna son mu ci abinci sau uku to ya za mu yi mu rayu a haka in ba ikon Allah ba saboda haka wannan magana ba wai ba da gaske ne in gwamnati za ta yi da gaske ta ɗauki matakai na kula da wannan abu da rage tsadar rayuwa a takaice dai a janye wannan tallafin mai in ana so a zauna lafiya kuma a buɗe boda in aka buɗe boda aka aka dawo da tallafin mai ɗinnan kamar yadda aka ce da an janye to insha Allah muna kyautata zaton komai zai koma noma don duk wani dala ma da sauransu wannan mai sauki ne za ta iya karewa insha Allah ba abin da ya fi damun talaka irin maganar tallafin mai ɗinnan wanda aka janye shi ba zato ba tsammani ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa ko awa ɗaya bai bai ci kawai ya janye tallafin mai bai yi shawara ba bai san ya ƙasa za ta zama ba shine a abaisin wannan shiga halin haula da aka shiga wanda allah kaɗai san ƙarshen abu saboda haka ina sake jaddada bukatuna ga gwamnati in tana so a zauna lafiya a ƙasar nan ta gaggauta dawo da tallafin mai ɗin nan kuma a buɗe boda zai yiwu To wannan in sha ne zai magance mana wannan matsaloli da rigingimu da fitintunin rayuwa da ake fama da tsananin tsadar rayuwar nan wanda yake hana talaka ya ci abinci sau uku a rana. Dama, dama abin da nake son tambaya na karshe a shawara a ganin ka ya za a gyara wannan matsaloli to kuma ka faɗi wasu to amma ban sani ba waɗanda ka faɗa ɗin ba ka ganin kamar karyewar naira da kuma ƙara tsadar dala tunda kusan mu ba an dogara da ba a production ma'ana yin komai daga gida kusan an dogara da komai a shigo da shi ne daga waje kusan kuma komai inda a shigo da shi daga waje to dala ce take yanke hukuncin sa to kuma kaga dalar naira na karewa dala na tsada to shine dama tambayar karshe da zan so in yi a ganin ka to me za a yi al'umma su fita daga cikin wannan matsala ta rashin tsaro na abincin da suke ci menene za a yi a gyara da gaggawa abin da za a gyara cikin gaggawa shine ai wannan abu kirkirar sa kai asalin gwamnatin shi ba harin ba shekara takwas ya yana mulkin ba ai an daɗe ana ci za a janye tallafin nan jama'a sai su nuna ba su yadda ba kuma ba harin taurin kansa bai janyen ba shi tinubun me yasa ranar da ma aka rantsar da shi ba shawara ba komai kawai ya yanke wannan abu saboda haka yau din nan in ya yanke shawarar cewa ya dawo da tallafin nan insha allahu magana ya ƙare a buɗe boda a janya a dawo da tallafin manna to duk tsadar rayuwa da matsaloli da dala da waye ma insha Allah za su iya karewa akan abu nan da ƙara wutan nefa ita ma muna fatan za a gyara al'amuran don abubuwan yana damun mu ita kanta ketkon an ce an ƙara kudin kudin wuta kaga wannan ba daidai ba ne mutane suna fama da abinci ana cikin wani hali ba a samu abincin mai ci so uku a da so ɗaya ma yanzu wani ya gagare shi ya za a yi kuma a ce an ƙara maka kuɗin wuta da wanne za ka ji wannan shi ne kawai yadda ya faɗan nan bai tuntuɓi kowa ba a yanzu ya ce ya dawo da tallafin man nan an buɗe boda insha Allah da zanga-zangan nan da wannan duk fitintunin rayuwa da yardan ubangiji komai zai koma normal ɗinsa insha Allah Alhaji Baba mun gode Allah ya saka da alheri. Kuma idan Allah ya sa ko wani abin da zamu mu so a dan kara mana bayani za mu dan kara zuwa a dan kare mana bayani a cikin jawaban naka mun gode mata. Alhamdulillah na gode. bisalam Allah. Kasar mu ta faɗo wani yanayi ana zaman lafiya. bugu da kari gabas da yamma abinci bai samuwa. Kasar eh, mu ta faɗa wani yanayi ana zaman lafiya bugu da ƙari gabas da yamma